Jama'a masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin mu na sashen Hausa da za mu gabatar muku da sha'ayu da ran Juma'a muna sha biyu ga watan Juma'a da akhir jirafiyan halitta daga maka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da ranar biyar ga watan janairu miladiyar haihuwar annabi isa alaihi salam shekara ta 2023 ga labarunmu na sashen hausa kamar yadda muka same su. musoma da sanar muku da cewa a ranar jiya ne ministan tsaron kasa alkasum indatu ya jagoranci bikin karbar wani jirgi da gwamnatin kasar amurka ta taimaka ma dakaru na wannan kasa ta mutanen wannan kuma a ci gaba da wato hulɗa da ke tsakanin kasar amurka da wannan kasa ta ta nijar akan haka ne gwamnatin ta kasar ta amurka ta ba kasar nijar wannan wato jirgi musamman ma domin taimaka ma dakarun wannan kasa akan wato kokarin da suke yi na murkushe masu ikirarin jihadi na ta'addanci a cikin wannan kasa ta ta nijar yayin da yake karbar wannan shirgi ministan tsaron kasa alkasim indatu ya gode ma gwamnatin kasar amurka da sunan shi da sunan shugaban kasa muhammad bazum akan wannan kokari da kasar amurka ta yi inda kuma daga bisani ya taya su murnar zagayowar wato wannan shekara 2023 daga bisani ne kuma ministan tsaron kasa alkasim indatu ya yi umarni da wannan dama domin mika ta'aziyar sa zuwa ga wato sojawan wannan kasa da suka rasa rayukansu a watan disamban da ya gabata a ranar 26 ga wannan wata na disamba yayin wani haɗin Jergi jirgi da yawo kana a hilin jirgi na nan babban birnin yamai daga nasu waje ma'aikatar karɓar lanho da haraji a ranar jiya ne suka gudanar da wani zama na gangamin wayar da kai zuwa ga al'ummar wannan kasa ta nijar kan mahimmancin wannan aikin da ke gabansu musamman ma na karɓar lanho da haraji a cikin wannan kasa ma'aikatar ta DJE ta gudanar da wannan taro ne a nan ofishin wato magajin da'irar birnin Yamai wannan kuma domin gudanar da aiki tare don gangamin wayar da kan 'yan kasa akan mahimmancin shi wannan karɓar lanho da haraji ta bakin daraktan ma'aikatar ta dje muhammad malam usman ya yi kira zuwa ga dukkan al'umma na wannan kasa da su ba da haɗin kai domin baiwa ma'aikata na DJE wato haɗin kai domin ganin cewa sun gudanar da aiki tare gangamin da zai gudana tsawon watanni uku daga ranar hudu ga wannan wata na janairu zuwa ranar talatin ga watan wato maris na wannan shekara ta 2023 abokan aiki musu halarci wannan zaman ga karin bayan da suka zo mata bakin ɗaya daga cikin shugabanni na ma'aikatar ta DJE. Shi dai Empo Consiye, Empo ne wanda ya shahi gidaje, waɗanda suka mallaki gidaje na haya da waɗanda ake sana'a ko wata ma'aikata take daukan su haya ko ma kai kake da gidan na kanka in dai ana wata ma'aikata na neman kuɗi a ciki wannan yan ya shahe shi don yan nan da dji e take karba ana raba shi ne tsaka tsakanin gwamnati da ita community urban dynamic e prefect na farko ya fara nuna muku da cewa ma'aikatar dji cikin aikin da take yi tana musu mobilizan kuɗi da dama daga ciki akwai empofonsi rana ta yau dai mu empofonsi ne ake tambayan wanda suke da hannu cikin shi su ba mu goyon baya idan mun shi neman bayani su ba mu bayani dalla-dalla gidan nan ga mai shi ga yadda ake hayan shi ga yadda ake samun wanda ke kula da shi in kamar mai shi din baya kusa don ka kamfani din an fara ta daga yau za ta yi wata uku za a tura ma'aikatan mko za su yi gida-gida da tsawon wata uku gida-gida suna tambayan bayani abinda ake roko gare ku shine idan sun same ku ku ba su amsa ga tambayoyin da za su yi muku domin idan an karbi harashin nan meri tana da kaso 50 cikin 100 gwamnati tana da kaso 50 cikin 100 eh, bayan wannan director general da zempo ya kwatanta muku cewa da domin a kusar da ma'aikatar haraji kusa da masu biyan haraji aka kirkiro ma'aikacin ne musamman waɗanda za su kula da 'yan akwai su ko ina da yawa cikin anguni sun kai haruban da akwai lazari akwai bukoki akwai aeroport akwai don ka waɗannan ma'aikacin ne suna zaman ku idan akwai bayanin da duk kuke nema da wanda ya sha abin da ba ku gane ba ku iske su a wurin da suke za a ba ku bayani sannan ma'aikatan za su yi gida-gida tsawon wata uku suna neman bayani don ka prefemere yaro ya ba ku umarni ma ne nisa in ce musamman da duk waɗannan ma'aikatan da kun ka gamu da su ku kokari a taimaka musu da bayanin da suke nema domin tun wurin kididdigan ne ake samun aikin ya yi kyawu idan wurin ƙididdiga aka samu cikakken bayani to karɓar harajin yana da sauƙi bayan haka nan kuma su duka sun gama baki sun yi kira gare ku da yanzu haraji kamata ne ya yi a ce duk wanda yake da haraji ya yi ƙoƙari ya shaida shi ya biya saboda abun yana da yawa babu isasshen mutanen idan aka ce kullum sai ma'aikata sun bi ka gida-gida domin karɓar haraji amma akwai wuya saboda haka ne kowa shiga ne mahimmancin biyan yanko saboda duk aikin da kuke ganin ƙasa tana yi da haraji ne ake yin shi sun nuna da cewa da bashi ma da ƙasashe suke ba eh, ƙasashen mu nan masu ƙarfin hali masu ƙaramin ƙarfi saboda harashin da muke tattarowa ne game da talaka idan aka ga baku iya ma tattaro harashin to bashin ma ba za a baku ba kenan daidai abin da kuke iya karba na haraji shine ke ba ku daman daukan bashin mayan ga hannu ga mutane masu hannu ga kasashe masu hannu da shuni kamar da ake faɗi eh bayan wannan kuma dji e ya roƙa gare ku duk wanda yake da haraji wanda ya san nauyin haraji ya rataye a wuyan shi ya yi kokari ya gane muhimmancin bin harashin don duk abin da kuke ganin ƙasa tana yi da kuɗin haraji ne ake yin shi da kuɗin haraji ne ake yin shi ba duk ba ma ne shar ba duk kasashen duniya duk abin da kuke ga yana yi da kuɗin da ake karba ne na haraji ake yin shi sannan shi ma prefimer ya nuna muku da cewa daga cikin aikin da dje take yi suna ma gwamnatai ruben aiki da dama ba a wanga yau yau an ɗauki yanko ne wanda ya shafi musamman na gidaje amma ba shi kadai ba ne saboda haka ya roƙa gare ku wannan ma'aikatocin idan ko gani su a taimaka musu. Idan mun sha a jihar da magaram daga nasu waje kamfanin sadarwa na niger Telecom ya gina ajujuwan dokar karatu na makarantar boko guda hudu a cikin wato sai 14 da ke cikin birnin na da magaram tare da wato bankuna na wato dokar karatu 500 wanda kuma na daga cikin shirin taimaka ma shugaban kasa muhammad bazum na ganin cewa ya karwar da dukkanin ajujuwa na dokar karatu na kara domin musanya su da ajujuwa na siminti daga birnin da magarma abokan aiki mu musamman mahawawa ali da lawali usaini na ɗauke da karin bayani a cikin wannan rahoto domin amsa kira na shugaban kasa shugaban jamhuriya bazum muhammad na yaƙi da kalasoshin nan na zana direction general ko mu ce babban hukumar nan ta ma'aikatar niger telecom sun gina kalasoshi guda hudu wanda kuma aka saka musu tabuloli kimanin 500 zuwa ga makaranta ta sai eje ta nan da magaram kokarin da masu ikon kasar ga suke yi nijar telecom kamfani ne na kasa shi ma zai kawo gudunmuwar shi na a samu a gani yadda za a kawo karshen kalasoshi da ake yi na zana a cikin eh, lakwal-lakwal namu yanayin wannan kalas din hudu don sai muka yi tabul 500 kamar yadda kuka ji yanzu sj ya faɗi tabul 500 akalla kalas 20 ce ake ake iya sanyawa yadda kowane yaro na cikin waɗannan kalasoshi zai samu abin zama ya ɗauki karatu cikin jin daɗi in allah da kalasoshi na zana sun ƙare a cikin lakwal-lakwal ɗin ƙasa shiga tamu. a yadda yake karɓar waɗannan kalasoshi magatakarda na shahar da magaram malam haruman da sunan hukumomi na koli na wannan kasa ya kai safifiyo godiya shi zuwa ga nijar telecom kun san yau da shekara guda wannan gurin akwai wani abin ashe da ya faru shine kilasoshi na zana guda wajen shida suka kama da wuta suka cinye kurmus dalilin wannan mai girma gwamnan jihar da magarbi ya kawo ziyara tare da rakiyar sultan na da magaram da sauran dai eh, magabata inda suka zo suka yi lallai laitar da Allah wadai da wani abin da ya faru to a dalilin wannan ne mai girma mai martaba sarkin da magaram ya kira da babban murya ga masu hannu da shuni musamman ma Nijar Telecom anda ya gayyace su su kawo gudunmuwarsu domin a samu a gina aji na dindindin su samu damar da za su yi karatu a tsinake to alhamdulillah wannan kira na sarkin da magaram eh, Nijar Telecom ta amsa domin kamar yadda kuka gani yanzu ga su kilasoshi har guda guda hudu sabbi wanda aka yi su da kayayyaki na dindindin domin a su kawo gudunmuwarsu a shayo kan wannan matsala baya da wannan kilasoshi guda hudu da ku gani akwai tabil ban hal guda 500 da suka bada domin yara masu zama a kas su yi karatu su ma su samu kujerun da za su zamna su samu su yi karatu a cikin nutsuwa to shine muka zo yau muka amshi wannan kilasoshi kuma muka yi godiya da babban murya ga Nijar Telecom da wannan jan kokari da ta yi. Wannan sabga an kawo ƙarshen ta ne tare da jawabai da suka hada da na darakta na CAG 14 ta nan da magaram da kuma babban darakta na huskar ilimi na makarantu na nan shahar da magaram kana kuma da wakilin sultan na da magaram inda a ƙarshe aka ba da takardar yabo ta musamman ga babban darakta na Nijar Telecom daga sultan na da magaram Elijah Abubakar Umaru Sanda ta hanyar markan da magaram. to ma da jama'a masu kalamar sauraron mu gaba ɗaya labaran namu kenan sai kuma gobe idan Allah mai kuma mai ya so yarda za mu zo mu ga da su bi labarai full amma a halin yanzu a madadin dukkanin ilahira abu na aiki waɗanda suka dafa muka gabatar muku da wannan shirin musamman ma ni da na shirya na gabatar nake fata Allah mai kwa mai komi ya sake mu da alherin sa asuba ta gari daga nan tele Niger assalamu alaikum